inda labarin kuɗi ne ai da yanzu kafi kowa uh, kuɗi a unguwar nan amma da yake shiriri ta ce kafi kowa talauci a samarin unguwar nan kar ka damu baba kaɗan bani lokaci kaɗan za ka yi mamaki na ba dai ɗaukaka ta gama samu abu kowa ya sani yanzu kuɗin ma suna hanya a to tsaya ya labarin magana buga littafin naka da yake ta watsa kullum a ciki dan abin da suke baka bi wuce da zaka sa ya kamata ka buɗe idan ka yi abin da ya kamata ba ma tsayawa kai ga kare wanda ka san mara gaskiya ba ne a'a abin har ya kai ka ka zama dillalin raba cin hanci da rashawa zuwa ga alƙalai nawa ne albashin nawa muke samu da me za ka kula da yaranka a makaranta da me za ka kula da matarka in tana ciki da ta haihu yanzu da abin da barista zai saka mana kenan duk irin abubuwan da kai masa a shi ba dan halak bane ba yanzu ba lokacin gori bane ba ko ta da wasu maganganu na sani da zarar kotu ta yanke hukunci za a kawo mota ne a tafi da ni abinda nake so da kai ka je ka samu dan mari ku tafi ka nemo duk inda barista yake ku ji menene dalilin da yasa zai bar wannan kotu kuma ya kashe wayarsa Dadi, da magana ce wannan? idan ma ba za ta ba da belinsa ba ai na ga sel ɗin ba wani mai kwari ba ne zan yi kundun bala na ɗauki hatsari in je balla sel din mu fito da shi mu gudu shi a mota. alhaki alhaki